Muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau sha takwas ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da biyar ga watan shida dubu biyu da sha biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih na sheikh usman ibn muhammad al-khamis wannan shine mu na uku karatun da ya gabata mun karanta yadda aka yi jina usman ibn affan ya zama khalifa malam ya kama mana riwaya daga cikin bukhari sahihul bukhari wadda a cikinta ne muka ji yadda aka yi sayyidina umar ya zaɓi mutane guda shida ya ce a cikinsu a zaɓi khalifa mun ji kuma yadda guda shida ɗin nan guda uku suka jange suka bar wa mutum uku ƙarshe kuma ɗaya daga cikin uku ɗin nan shi ma ya janye ya bar wa mutane biyu da sharaɗin za su bashi ya zaɓi khalifa a cikinsu wanda shine abdurrahman ibn auf sai zama yin tsakanin sayyidina usman da ali ibn abi talib wanda abdurrahman ibn auf ya dau alkawari da kowanne daga cikin cikinsu akan cewa idan ya zabi ɗan uwan shi akan shi zai mai ɗa'a zai biyayya Sayyidina ali ya yadda da haka Sayyidina usman shi ma yadda da wannan wanda daga baya allah ya kaddara Sayyidina usman ya zama khalifa malam ya ce a wata riwaya Abdurrahman bin Auf ya tambaye al-muhajirun wal ansar ya bi wasu gidajensu yana tambayar su dangane da ra'ayinsu tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali bin Abi Talib inda mabi yawancin sukan gabatar da sayyidina Usman ibn Affan to da haka da yazo ya zabi Usman ibn Affan kuma sauran sahabbai suka yi mai mubaya'a to gabar da zamu ɗora yau malam yana so ya kawo mana riwayar da ta zo a cikin littafin tarikh na Imam Tabari wadda a cikin ta akwai a cikin wannan sanadin wannan riwaya akwai Abi Mikhnab Lot ibn Yahya wanda mun ji yadda yake da ƙarya a cikin riwayar shi kamar yadda malamai suka faɗa malam yana so ya kawo mana yadda ya hakaito abin yadda riwayar ta zo a cikin a littafin tarihi na Imam Tabari dan mu gwama da riwaya da muka karanta a cikin Sahih Bukhari da haka a yau karatun namu zai yi tsawo domin ba zai yi mu tsaya a tsakiya ba ba tare da mun je karshen abin da malai yake so ya faɗa mana ba malai ce wa minal muhzin daga abin na bakin ciki yana cikin abin bakin ciki annana nara kutubat tarih yace muna ganin littattafan tarihi alhadisa na baya-baya wanda aka yi su daga baya-baya sababbi kenan allati takallamu an hayati sahaba waɗanda suke magana dangane da rayuwar sahabbai aridu an riwayatul bukhari suna kaucewa riwayar imam bukhari wadda muka fara karantawa ko kuma muka karanta a satin da ya gabata wa ta'khudhu bi riwayati abi mikhnaf al-makdhuba waɗannan littafin suna ɗaukar riwayar abi mihnaf al-makzuba riwaya ta ƙarya fi tarihi tabari wadda ta zo cikin littafin tarihi tabari wa haza nasu haga yadda riwayar take abinda malai yake so mu yi mu da riwayar da muka karanta a baya ta Imam Bukhari yadda yazo lamma tu'ina Umar ibn al-Khattab yayin da aka soki Umar dan Khattab ila lahu sai aka ce masa ya amiral mu'minina ya kai amirul mu'minin lawis ina ma ka naɗa mana khalifa qala sai ce man astakhlifu wa zan naɗa sai jina umar law kana abu ubaida ibn al-jarrah hayyan istakhlaftuhu da abu ubaida ibn al-jarrah yana rayi da sai in san ya ce zama khalifa fa in sa'alani rabbi idan ubangiji na ya tambaye ni qultu sai in ce sami'tu nabiyyaka yaqulu innahu aminu hadhihi al-umma sai in ce naji annabinka yana cewa amintacce ne shine amintaccen wannan al'umma to da yana dare shi zan nada khalifa walau kana salimun maula abi huzaifata hayyan da salim maula abi huzaifa yana raye istakhlaftuhu sai nada shi zama khalifa waɗannan sahabbai guda biyu abu ubaida da salim ibn ibn in ba ku manta mun karanta a baya da salim maula abi huzaifa in ba ku manta mun karanta a baya duk sun yi shahada har shi salim lokacin da ana jihadi muka ce ana maganar cewa zai gudu ko wani makamancin haka yake cewa tir da madaukin alkur'ani kamata idan ya ja da baya a gurin jihadi yace sai jina umar yace da yana raye da na dora shi fa in sa'alani rabbi in ubangiji na ya tambaye ni qultu sai in ce sami'tu nabiyyaka yaqulu naji ka yana cewa inna saliman shadidul hubbi lillah salim mai tsananin kauna Allah ne mai tsananin son Allah ne wa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce wa sayyidina Umar adulluka alai to in nuna maka wanda zaka nada Abdullahi ibn Umar wannan Abdullah khabar ne na mubtada mahzub taqdiruhu huwa Abdullahi ibn Umar Shi ne abdullahi dan umar ba na sai jina umar ya nada ɗan shi wa qala sai ce qatalaka allah sai gaya mai mummuna kalma qatalaka allah kamar ka ce allah ya la'ance ka ne fassara ta ta kai tsaye ta darek, amma ba wanda yake nufi ba domin magana shi ba ta kai a ce allah ya la'ance shi ba to kalma ce tajri alal lisan wala yu'na biha maqsuduha tana gudana kan harshe amma kuma wani sa'in ba abin da ta kunsa ake nufi ba wallahi ma aratta Allah bi hada ce wallahi ba Allah kai nufi da wannan magana taka ba bai hak kai canka kai ba astakhlibu rajulan ta ya zan saki mutum ajaza an talaqi imra'atihi ya gaza wajen sanin hukuncin sakin matarsa la araba lana fi umurikum ba mu da bukata cikin lamarinku ma'ana wai a wannan riwaya sai jina umar ya ce ya zan naɗa mutumin da bai san yadda zai saki matarsa ba saboda ya inganta abdullahi dan umar ya saki matarsa tana jinin al'ada wanda da aka yawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai da ita sai in ta yi tsarki ta sake tsarkaka ta yi jini ta sake zarka ko ya sake ta ko ya zauna da ita to wai anan sai jina umar ya ce ya zan dora mutumin da ya gaza ya san hukuncin sakin matarsa kun ga riwayar ba ta da inganci ita wannan riwayar da muke karantawa dan mutum ya yi kuskure a shari'a baya sa ya zama abin aibata shi da shi babu wanda za a ce duk abin da ya ɗari bisa ɗari daidai ne kaga kenan sai jina umar ba zai faɗi wannan ba la araba lana fi umurikum ba mu da bukata cikin lamarinku ma hamittu ha fa arghabu fiha ban yabe ta ba shi mulki din ban yabi khalifancin ba ban ji daɗin shi ba fa arghabu fiha li ahadin min ahli baiti bare in yi wa wani daga cikin iyalan gidana kwaɗayin mulki din in kana khairan idan alkhairi ne fa kada asabna min to mun samu abin da ya ishe mu wa in kana sharran in kuma sharri ne fa sharrun anna ala umar malai ce haka za fil asli haka yazo cikin asalin littafin wala alla ma'ana wala alla ma'ana fa sharrun yab'udu anna ala umar in sharri ne fa sharrun anna ala umar to sharri ne ya ban mu iyalan jina umar in alkhairi ne abin da muka samu ya isa in kuma sharri ne to mun rabu da sharri bi hasbi ali umar an yuhasaba minhum rajulun wahidun ya ishi iyalan gidan jina umar ayo mutum ɗaya hisabi a cikin su tak wa yus'alu an amri ummati muhammadin a tambaye su dangane da a tambaye shi dangane da al'amarin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam amma laqad jahadtu nafsi wa haramtu ahli yace haƙiƙa na bawa kaina wahala na dage wa haramtu ahli na hana iyalaina na haramta musu abuwa da dama wa na jautu kafaban la wizira wala ajra inni la sa'idun in har na tsira ba tare da zunubi ba wala ajra ba tare da lada ba inni la sa'idun to na ci nasara na samu arziki na yi arziki wannan mun karanta shi a riwayar bukhari ai ko da aka yi shi kaza da kaza ce a'a ina so dai in zama kafafan laliya wala alayya ba a bi na ba na bi ma'ana ban da laifi kuma ko da Allah bai bani lada ba wanzur ka duba fa in istakhlabtu idan na sanya wani ya zama khalifa bayana faqad istakhlaba man huwa khairun minni wanda ya bi na alkhairi ya sanya ya'ani Babakar, ina na nufin sai jina abubakar wannan ma inganta ai sai jina abubakar ya naɗa shi lokacin da zai bar duniya wa in turuk idan kuma da kyale ta raka man huwa khairun minni wanda ya bina alkhairi shi ma ya kyale mana an samu wanda ya bina alkhairi shi ma da zai wafati bai naɗa khalifa ba ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan yudayya Allahu dinahu Allah ba zai tuzarta addinin sa ba fa kharaju sai suka fita sun barahu sai suka dawo faƙalu suka ce ya amiran mu'minin ya amiran mu'minin lau a hitta ahadan ina ma dai kai wani alkawari ina ma dai ka naɗa mana wani wanda zai zama khalifa faƙala sai ce kadi kuntu a ba'da maqalati da lakum ana an zura rajulan wa rajulan amrakum ya ce na riga na yi shiri ba'da da lakum bayan abin da na gaya muku a baya an anzura in duba fa walli rajulan amrakum in dola wani mutum ku. wa huwa ahrakum an yahmilakum ala alhaqi shi kuma ya bi dacewa ya muku gaskiya wa ashara ila ali ya nuna ali bin abi talib malam in kun lura nan ya dan yi rubutun da baki fiye da sauran yana sai ya nuna yana cikin makasudin wannan riwaya nuna sai jana ali ne ya fi cancanta da khalifanci yana cikin makasudin masu riwaya din duk da idan Shi ya ce zai ɗau wannan riwaya dan ya ce zai ɗau wannan riwaya mana hujja da ita to kuma ta tana rushe wani abu daga cikin tushen shi an ci nashi kun ga shi an ci manzo Allah ya wasici ko a wannan riwaya kuma sai jina Umar yake cewa in ban nada khalifa ba ai manzo Allah ma bai nada ba to kaga in zai dore wayar sai mu ce to ka da manzo Allah bai nada khalifa bayan shi kenan wanda kuma wannan ya rushe shi an ci. domin duka shi an ci aƙidun shi an ce duka asalinsu daga al'imama ne tushen fitinar daga al'imama ne daga nan komai rassa aka samu abuwa da dama wa rahaqat ne ghashiyatun yace da nayi wannan nabin sai wani abu ya lullube na haka kamar ya dan fita hayyacin sa shine rahaqat ne ghashiya fara'aitu rajulan sai na ga wani mutum ma'ana da nayi wannan nabin in nuna in sanya muku mutumin da ya bi cancanta ya ya lura da al'amuran ku shine Ali bin Abi Talib da ne wannan nabin sai wani dan abu ya kama na aka hayyaci ya fita daga hayyacin sa fara'aitu rajulan sai naga wani mutum da khala jannata ya da khala jannatan ya shiga wata gona ko wani lambu kada garasa ha da ya riga ya shuka ya ya daddasa waɗannan abubuwa faja'ala yaqtibu kulla ghaddatin wa yani'atin sai dinga tsinka duk wani abu danye da abu ne yana tsinka Fa fayadumuhu ilaihi sai kawo ya hada a gurin shi wa yusayyiruhu tatahu ya ajiye karkashin sa ma'ana da yayi wannan nufin kurin sai kamar bacci ya dauke shi hankalin shi bar jikin sai ya ga ga wani mutum nan ya shiga wani lambu yana tsinkar danyen abu da wani abin da duk nuna yana tarawa karkashin shi yana hada a wajen shi alimtu anna Allah ghalibu ala amrihi ghalibu amrihi wa mutawaffi umara sai na gane lalle Allah sai na fahimta lalle Allah ya riga ya ya rinjaye lamarin sa ma'ana Allah ya fi karfin lamarin Allah ya hukunta lamarin sa wa tawaffi Umar kuma sai jira Umar mutuwa zai yi fa ma uridu an atahammala an hayyan wa mayyitan ba na so in dau nauyin khalibanci ina raye na dau nauyin shi kuma na mutu ma in dau nauyi idan na nada muku wani to na dan nauyin khalibanci bayan na mutu sai ya zama da abin da yi ina da hannu a ciki alaikum ha'ula'in rahta na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama innahum min ahli janna amma ga waɗannan mutanen wanda manzo Allah ya ce yan aljanna ne sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhum sa'id dan zaidu dan amru dan nufailu minhum yana cikin su walastu mudkhilahu amma ba zan sanya cikin waɗannan mutane ba saboda dan uwan sayyidina umar ne sa'id ibn zaid ibn amr shi kuma umar ibn khattab ibn amr kun ga suna da kakansu ɗaya da sayyidina umar sai zama ɗan ammin sayyidina umar ne kamar yan maza suke da aka yi ce to yana cikin waɗanda manzo Allah ya yan aljanna ne amma ba zan sanya cikin mutane shida din nan ba walakin sittatu sai dai guda shidan sune aliyun wa usman ibn abd manaf aliyu da usman ƴaƴan abd manaf ya danganta zuwa ga kakansu wa abdurrahman da abdurrahman wa sa'adun da sa'ad khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda suke matsayin kawunnai a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi manzon Allah yana cewa sa'ad bin abi waqas wannan kawuna ne kowa ya nuna min kawun shi abdurrahman ibn auf shi kuma dangin shi na wajen dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wajen uwa suna da alaka da abdurrahman ibn auf wa Zubair bin al da Zubair ibn al-Awwam hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tataccen masoyi mabiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawari shine wanda yake tatattun mabiya masu ikhlasi masu bin mutum dan Allah Sune ne hawariyun manzo Allah ya ce kowane annabi yana da hawariyuna manzo Allah ya ce ne hawari na wanda yake zan sibata yana cikin hawariyin nawo shine Zubair ibn al-Awwam wabnu ibn kuma dan faffan annabi a babar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take yar babansa ce safiya ita ta haifi zubairu wa talhatul khairi da talha wanda ake wa laqabi da talhatul khairi ibnu ubaidillah dan ubaidillah falyaktaru minhum rajulan to zabu mutum daya a cikin waɗannan fa idza wallaw waliyan idan suka dora wani shugaba Fa'asinu asinu mu'azaratahu to ku taimaka ku kyautata wajen taimakonsa wajen ƙarfafa shi wa kuma ku taimake shi wani ita mana ahadan minkum in ya ɗora wani amana a cikinku falyu'addi ilaihi amanata huto ya, ya rike amanarsa fa sai suka fita fa al-abbas li ali sai abbas ibn abdul muttalib faffan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa aliyu la tadkhul ma'ahum kada ka shiga cikin su haka zo a wannan riwaya kada ka shiga cikin su qal sai ya ce akrahul khilaf sai sai jana ya ce ai ba na san sabani ne idan na ware ban shiga ba zan tada sabani qala sai ce idan tara ma karahu. to yin haka ne za ga abin da baka so kuwa za ga abin da baka so wai dai haka zo a wannan riwayar kun ga a riwayar sahiha duk babu wannan falamma asbaha umaru da sayyidina umar ya waye gari da a aliyan sai kira aliyu wa usmana wa sa'ada wa abdurrahman bin auf wa zubair bin al-awwam ya kira waɗannan mutane fa ce, yace inni nazartu ni nayi duba nayi tunani fa wajadtukum ru'asa an-nasi wa qadatahum na same ku ku ne shugabannin mutane ku ne jagororin mutane wala yakunu hadha al-amru illa bikum wannan lamari bai kamata ya kasance ba sai a cikin ku wa qad qubila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ankum radin an karbi rayuwa annabi sallallahu alaihi yana mai yarda da ku ku shida din manza manzo Allah ya yarda da ku inni la akhafu an-nasa alaikum in istaqamtum in istaqamtum ni ba na ji muku tsoron mutane matukan kun daidaita kun tsaya kan gaskiya ba na ji muku tsoron lamarin mutane walakin ne akhabu alaikum ikhtilafakum sai dai ina ji muku tsoron sabaninku fi ma bainakum a tsakaninku fa yakhtalifu nas sai mutane su saba amma matukar za ku daidaita mutane ba za su saba ba amma in kukan rabu mutane za su rabu fanado ila hujrati aisha yace ku tashi ku tafi ɗakin nana aisha bi izinin min hada izininta ta shawaru ku shawara wa tsaro rajulan minkum ku zaɓi ɗaya daga cikin ku haka zuwa wannan riwaya ɗin ma'ana tin yana raye ba su dama su je su zabi shugaba a cikin su sun ba sannan yace ce latar kudu hujrata aisha kada ku shiga dakin nana aisha walakin kunu ƙariban ku zama dai kusa wa wada rasahu wa kan nazafahu dam sai dan dora kan sai dan kishin gida sai jina Umar jini yana daukan shi jini yana zuban masa fadakhalu sai suka shiga dakin da yake kusa fatana jau suka yi gane sun martaba aswatuhum sai aka ji muryar na dagawa fa qala abdullahi ibn umar na aka ji suna hayaniya kenan ana hayaniya ta ta sai abdullahi dan umar ya ce subhanallah inna amiral mu'minina lam yamut ba'd yace subhanallah amirul mu'minin fa bai mutu ba yana nan bai mutu ba tukunna fa asma'ahu fantabaha sai ya gaya masa cewa ka ji abin da suke yi fantaba sai sai jira umar ya faɗa ka ji abin da suke yi qala sai ce ala a'ridu an haza ajma'una sai sai jira umar ya ce ku saurara ku bar wannan magana gaba daya maganar shugabanci ku zare ta gaba fa fa'iza mitu idan na mutu Bata shawaru salasata ayyam ku shawara kwana uku wal yusalli bin nasi suhaibun suhaib ya mutane sallah suhaibun rumi wala yati yanna al yawmur rabi wala yati yanna al yawmur rabi illa wa alaikum amirun minkum kada ku kuskura ai kwana hudu sai da shugaba daga cikin ku wa yahduru abdullahi min umar mushiran wala shay'a lahu min al amr abdullahi da umar ya je gurin zaben shugaba amma bai da haƙƙi bai da wani komai cikin wannan lamari kada a zaɓe shi wa talhatu sharikukum fil amri dalha yana cikin ku zai tarayya da ku cikin lamarin fa in qadima fil ayyami salasa in yazo cikin kwanaki ukun fa adiruhu amrakum ku sanya cikin lamarin ku kamar wannan riwaya tana na talha baya nan haka idan yazo yana cikin ku in yazo kafin kwana uku ku sanya shi wa in madatil ayyamu salasatu qabla qudumihi in ku kwana uku ya wuce bai zo ba faqdu amrakum ku yanke lamarin ku malle bi talha waye zai kira man talha waye zai zai zai mun magana akan talha fa qala sa'd bin abi waqqas sai sa'd bin abi waqqas yace ana laka bihi ni zan lamince maka shi ni zan magana da shi ma'ana yanzu baya nan amma sai jira umar ya ce ga tsarin da aka yi idan ya zo ya shiga ciki ya zama cikin wanda za a zaɓa amma in kwana uku ya wuce bai zo ba to a zaɓin shugaba to amma cikin mutanen nan waye zai ɗau alkawari zai gaya wa talha zai mun magana da talha sai sa'ad ya ce ana laka bihi ni zan mai magana ya amiral mu'minin la wala yukhalibu insha Allah ba kuma zai saba ban Allah yadda haka wannan riwaya ta nuna wa qala umar sai umar ya ce arju Allah yukhaliba insha Allah ina fatan ba zai saba ba ina kauna ina sa ran ba zai saba ba Wama ma azunnu an yaliya hadha amra illa ahadu hadaini rajulaini amma sai jira umar ya ce fa bana jin wani zai ɗau wannan lamarin ya jibinci wannan lamarin sai ɗaya mutanen nan biyu aliyun au usman haka yi zuwa wannan riwaya ma'ana kamar sai jina umar ya dai san cewa aliyu ko usman za a ba amma mun ji a riwaya sai ya babu wannan kurin da ya ayyana sai ce zai zaɓi khalifa cikinsu fa in waliya usman in sai jina usman ya zama shugaba farajulun fi linun mutum ne mai sauki lin ma'ana yana da laushi yana da sauki wa in wali aliyun in aliyu ya zama shugaba fa fihi du'a ba za ka iya basara du'a ba a nan ka ce yana da sauƙin kai in bisatu shai'i da aba ana cewa da aba da larabci idan abu ya buɗe ya zama yana da yalwa yana da sauƙi ko ka ce fa fihi du'a ba yana da wasa ma'ana yana da sakin fuska ga mutane jan mutane da wasa wa ahrabihi an yahmilahum ala tariqil haqqi kuma ya fi cancanta ya bi dacewa ina sa ran zai dora mutane akan gaskiya kun ga nan ba akwai dan wani abu wa na sai jina uh, Umar yana ganin khalifanci ba zai fita daga mutanen nan guda biyu sai jina Usman da sai jina Aliyu to amma sai riwaya ta dan yi gyara sai ta bada sai jina Usman mutum ne mai sassauci yana dalil yana da sassauci amma sai jana aliyu yana da sakin fuska don kada ce shi bai da sassauci kuma ya fi cancanta ɗora mutane kan gaskiya kuma an daɗa gyara shi bai da sai jana usman wa in tuwallo sa'adan in kuma ka bayo wa sa'ad fa ahluha huwa ya cancanci mulki shi wa illa in ku ba ba shi ba falyasta in bi hilwali. to wanda da aka ɗora ya nemi taimakon shi fa inni lam azilhu an khiyana ba na sauke shi bane dan yayi ha'inci wala za a ko dan rauni na gaya mana cewa a can ba sai yi umar ya taɓa bashi gwamna a kufa kuma daga baya zo ya sauƙi shi musamman lokacin da mutanen kuba suka koka da shi duk da abubuwan da suka faɗa ba gaskiya ba ne don mutumin ma da ya mai wannan ya ba da shaida ya yi masa addu'a kuma abubuwan duk da ya roƙa na sharri sun faru gare shi to da haka dai anan sai jina umar ce ba na sauƙe shi mane dan ha'inci wala za a ko dan rauni wa ni'mazur ra'ayi, abdurrahman bin au ma dalla da ma abocin ra'ayi abdurrahman bin au musaddadun mutum ne da yake mai yin daidai an datar da shi zuwa ga daidai rashidun shiryayye ne Lahuminallahi allahi hafizun yana da mai kiyayewa daga Allah Fasma, minhu ku saurare shi ku ji mai zai faɗa wa ƙada li abi talhatar amsari da da yazo kan abi talha sai ya ce ya aba talha ya kai aba talha inna Allah ta'ala ma azza al-islam bikum kar manta fa Allah ya ɗaukaka musulunci da ku faktar hamsina rajulan min al-ansar ka zaɓi mutane hamsin daga cikin mutanen madina fastahissa ha'ula'in ratsa hatta ya tsaro rajulan minhum ka kwadaitar da waɗannan mutane kai ta ziga su kai ta iza su kana kwaɗaitar da su su zaɓi shugaba daga cikinsu wa qala lil miqdad ibn al aswad sannan sai jira umar ya ce miqdad ibn al aswad idza wada'tumuni fi hufrati in kun sanya ni cikin kabarina na fajma'a ha'ula'in rahata ka tara waɗannan mutane hatta ya taru rajulan minhum har su zaɓi shugaba daga cikinsu wa ƙala li suhaib ya ce wa suhaib salli bin nasi salasata ayyam kai wa mutane sallah kwana uku wa adkhil aliyan wa usmana wa zubaira wa sa'adan wa abdurrahman bin auf wa talhata in qadima ka shigar da aliyu da usman da zubair da sa'ad da abdurrahman ibn auf da talha idan ya dawo wa abdullahi bin umar ka kira abdullahi dan umar wala shay alahu min al'amri amma ba shi bai da komai cikin lamari ku lura wannan yana cikin abin da yake nuna raunin riwaya din sai jina umar wai yana gaya wa suhaib kai wa mutane sallah tsawon kwana uku waɗannan mutane da na ayyana sai jina aliyu sai jina usman sai jina zubair sai jina sa'ad da sayyidina abdurrahman bin auf da sayyidina talha ka shigar da su cikin wani daki abdullahi dan umar ka sa shi cikin su amma shi baya cikin wanda za a zaba wa qum ala ru'usihim ka tsaya kansu da takobi fa in a khamsatun in biyar suka haɗu wa radu rajulan suka zaɓi mutum ɗaya wa aba wahidun ɗaya ya kiya yace shi bai yadda ba fashdakh ra'sahu ka sare mai kai aw bi ra'sahu bisayfi ko ka sa takobi ka dauke kanshi wa in ittabaqa arba'atun in hudu suka haɗu faradu rajulan minhum suka yadda da mutum ɗaya daga cikin su wa abas na nabi suka ce ba su yadda ba fadrib ma ka sare musu kawuna guda biyu fa in radiyat salasatun rajulan minhum in guda uku suka yadda da mutum ɗaya wa salasatu rajulan minhum ɗaya uku suka yadda da mutum ɗaya su shida ne dama sai guda uku suka ce mun zaɓe wane da haka da shi wanan da guda biyu suka goya mai baya can ma sai suka ce mun zaɓi wane da wanan da guda biyu suka goya mai baya kun ga an yi daidai kenan fa hakimu abdullahi bin umar ku ɗora abdullahi bin umar ya zama shugaba ya zama mai hukunci fa ayyul fariqaini hukima lahu duk bangaren da ya zaba fal yakhtaru rajulan minhum su zaɓi mutum daga cikin su fa in lam yarda in su yadda bi hukum abdullahi bin umar in su yadda da hukunci abdullahi dan umar ba fa kunu ma allazina fihim abdurrahman bin auf to ku zama tare da wanda abdurrahman bin auf yake cikin su waqtul baqina kashe sauran in ragibu in sun kiya an shama alaihin nas in sun kiya da kan abinda mutane suka yadda wannan shine karshen riwaya da ta zo cikin tarihu tabari za mu ga malam ya sa nan ba tarihu tabari juzi'i na uku shabi na ɗari biyu da casa'in da biyu haka sai jana umar ya tsara malam ya ce kultu hazihi riwayatu abi mikhnaf wannan ita ce riwayar abi mikhnaf lot ibn yahya wa fiha mukhalafatun zahira a cikinta akwai sabani sabani mai yawa mukhalafat ba ɗaya ba ba biyu ba zahira mabayyana lirriwayati sahiha lirriwayati sahiha na riwaya ingantacciya allati akhraja al-bukhari wadda bukhari ya fitar da ita za ga akwai bambanci in ka dauko kun ga a a riwayar bukhari babu wannan cewa shi sayyidina usman yana da laushi sayyidina ali yana da wasa amma zai mutane gaskiya kuma ina ganin wanda zai wannan lamarin sayyidina usman ne ko sayyidina aliyu sannan in biyar suka yadda ɗaya bai yadda ba a sare kan shi in hudu suka yadda ba su yadda ba a sare kawunan su idan uku suka yadda uku suka yi nan abdullahi dan umar duk wannan babu a riwaya ingantacciya kuma kalli riwaya ingantacciya za a ga ba wani saban da aka samu dogo wajen fitar da khalifa din sai jina umar yana rasuwa suna zuwa abdurrahman bin abu ya ce uku su janye su barwa uku in ba manta ba nan da nan wanda ya ce zubairu ya ce na janye wa ali talha ya ce na janye wa usman wane ya ce a janya shi kenan abdurrahman sa'ad ya ce a janya abdurrahman bin au yanzu sun zama su uku abdurrahman ya ce abinda za a cikin mu uku din nan waye zai dau nauyi zai yi hukunci tsakani da Allah bai sallama mai suka yi shiru sai ce in sun yadda shi zai zama mai zabi tsakanin suka yadda ya kira wane ya ce idan na ɗora wani akan ka za ka yi ɗa'a za ka biya Ya ce zan yi ɗa'a zan biyayya ya kira sai jina usman shi ma ya gaya mai aka ya ce shi ma zai bi daga baya ya zaɓi jana usman a yadda ruwa ingantacciya ta zo yana zaɓa dukkan mutanen da ke gurin suke mai a kuma mutane suke mai a kun ga ba wani dogon saɓani saɓanin nan ana nuna cewa in ba wane ba wane in an saba wane kashe wane duk wacce ruwa ba ta zo da wannan ba mala ya ce sun mafi ha ziyadatun munkara akwai ƙare-ƙare marasa kyau a cikin wannan riwaya min ha daga ciki istibahatu umar a man ƙala huwa anhum sayyidina umar ya halatta jinin waɗanda ya ce a kansu inna rasulullah sallallahu alaihi sallama mata wa huwa anhum radin waɗanda ya ce manzon Allah ya rasu yana mai yadda da su to kuma ya zai ce a sare kawunan su kun ga akwai wasa da jini a ciki kenan bai kai a ce a sare kan mutum ba dan a irin wannan lamarin abin da yake dama a shari'a idan an zaɓi shugaba an riga an mai mubaya'a sai wani ya zo ce shi ma shugaba ne ya koma gebe ya tawaye maza Allah ce ku kashe shi shi ne wanda ya inganta hadisi cikin sahih muslim daltaban hadisi ko kuma mutane na haɗa lamarinsu ɗaya ga shugaba lamari yana tafiya sai wani ya zo da yana so ya raba kan mutane shi ma ya ja tun ga ya ce shugaba ne maza Allah ce a kashe shi amma ba a nan gurin zaben shugaba ba a nan gurin zaɓe ba nan kun ga ba zaɓi shugaban ba gurin zaɓe ne kuma dama hikimar ta rasu kowa ya faɗi ra'ayin shi to dan me za ce in wani bai yadda ba sare kan shi shi sama ne ce subhanallah kaifa yastahillu umar radiyallahu anhu riqaba ulaika sahabatul ajilla ya sayyidina umar zai halatta wuyan waɗannan sahabbai masu girma usman wa ali wa talha wa zubair wa abdurrahman bin au wa bin abi waqas ta yaya sai jina umar zai halatta sare waɗannan mutane tunda ya ce kowa ya ja a sare shi in biyar suka yadda kaga ko da sai jina aliyu ne a kashe shi ko sai jina usman ne a kashe shi ko in hudu suka yadda biyu suka ja ko da sai jina usman da aliyu ne suka ja a kashe su to ya sai jina umar zai yi wannan fa hadha yuzhiru laka kadhiba hadhihi riwaya wannan zai bayyana maka ƙarya wannan riwaya kar ku manta farkon littafin nan can cikin gabatar wanda ya mana yace in riwaya ta zo cikin ta akwai batanci ga sahabbai sai mu duba sanadinta idan ya inganta to shikenan sai mu zo mu ga wani bayani malamai suke akan ta meye tawilin ta meye fassarar ta in ko bata inganta ba yace sai mu ajiye ta yace domin kan mu manta yayin karanta tarihi za mu dinga koma asali dangane da sabbin shine ban da Allah ya musu kan ku manta da wannan to wannan zai nuna ma ƙarya wannan riwaya summa man jiro ala tanfizi waye zai iya zartar da wannan hukunci waye zai iya sare kan sayyidina Aliyu ko sayyidina usman ko talha wa hal sayutraku shi ma in yi za kyale shi kan kumanta a a sayyidina umar bayan an soke shi ya ya rasu dan shi ubaidillah sai da je kashe juhaina in ban sunan shi ba ko sunanta saboda ɗaya daga cikin sabai ya ce ya ga abu lu'lu'a da wane da wane suna mitin jiya da ma suka gani suka miƙe wuka ta faɗo ya bada irin wukan nan kuma daidai da wanda aka soki sai jina umar da ita Ɗan sai jina umar ya zuciya ya bi nan da nan ya je kashe yar abu lu'lu'a ya kashe hurmuzan sai da ya kashe mutum uku sai da sabai suka zo manya aka rike shi a karbe takobin a hannunsa aka tsare shi bayan an zaɓi sai jina usman ya zama khalifa sai zabe suke shawara cewa sai jina usman ya biya diyarsu domin an kashe khalifa jiya kada kuma yau a kashe dan shi to idan yanzu kana ganin wani zai kashe sai jina ali a kyale shi ko wani ya kashe sai jina usman a kyale shi ga sai jina umar an kashe shi kuma a waye gari kwana uku da mutuwan shi a ce kuma an kashe sayyidina ali ko usman malai yace wa hal ku za kyale wanda zai wannan innahu talfiq malai yace hada hada ne kurin talfiq a dauko can a dauko can a hada wala shay'a ghayr ghayru talfiq ba wani abu sai hada hade an dauko wannan riwaya an hada da waccan summa talmihu sannan a danye a nuni a danye ishara balit tasiri mala yace kai amma bayyana bi anna aliyan huwa al haqqu bil khilafa cewa ali ba shi cancanta da khalifanci kuna abin da ake so a wannan riwaya kenan da haka dai wannan riwaya bata inganta ba waccan da muka karanta ta farko ita ce ingantacciya to anan sai malai yake so ya fito ma da wani abu waɗannan sahabbai guda shida da sai sayyidina Umar ya ayyana su kuma Allah ya datar da Abdurrahman bin Auf ko ya datar da su suka zaɓi Usman bin Affan ya zama khalifa to wani abu ne da sun yi shi akan daidai shine malai ce usmanu a haqqu bil khilafa sai na usman shi bi cancanta zama khalifa Fajitama an-nasu ala usman wa uhu sai mutane suka haɗu kan sai na usman suka yi mai a ma'ana yanka ɗauko riwayar can da muka karanta ingantacciya bayan abdurrahman bin Abu ya zaɓe shi sai mutane suka yi aka yi taro aka haɗu aka yi sai na usman mu a kan cewa shine khalifa yanzu bayan na umar wa huwa abdalu ashabi rasulillah shine mafi falala na sahabban manzon Allah ba ada abi bakarin bayan sayyidina abubakar wa umara bayan sayyidina umar bayan waɗannan guda biyu ba mai falalarsa li hadisi bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda qala yace ma kunna na adilu بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا عبد الله بن عمر Musa موسى ba mu kasance ba na adilu muna daidaitawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma daidaita ahadan wani bi Abi Bakr da Abubakar Siddiq ba ma daidaita wani da Abubakar Siddiq kowaye Abubakar ya bi kun ga ana Abdullahi da Umar ya ce kunna Musa habbai mun kasance na adilu ko la, la na adilu ya kamata a sa ba a da rasulullah sallallahu alaihi bai abi bakarin ahada akwai la ba ma daidaita wani bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda muke daidaita shi da sayyidina Abubakar kisa zaka ji wani yana cewa mu a gurin mu duk sahabban manzan Allah Aliyu ya fi kowa to wannan a gurin sahabban manzan Allah sayyidina Abubakar ne gaba da kowa a falala da daraja dan abin ba wai yana kan kusanci ne kaɗai inda kusanci ne inda lamarin kusanci ne da sai Allah ya zaɓa sai jina Ali ya zama ya bashi matsayin sai jina Abubakar amma da yake lamarin Allah ba haka ba ne, shi Allah yana yin abin da ya so abin da ya ga dama ko da kai a tunaninka na ɗan adam gajeren tunani kana ganin ba haka ya dace ba a Allah ba a tambaye shi don me yi kaza da haka Allah ya zaɓi sai jina Abubakar ya bibita shi ya bashi daraja kan dukkan sauran sahabbai summa umar sannan umar summa usman sannan usman haka abdullahi dan umar ya faɗa summa natruku ya ashabi rasulillah sannan sai mu kyale sauran sabban manzan Allah la nufadilu bainahum ba ma bibita wani tsakaninsu hatta sai jina ali bin abi talib da aka tambaye shi dan shi ya tambaye shi waye bi mutane alkhairi ba manzan Allah ya ce abubakar sannan waye ce sannan umar sai dan yace sannan kai yace a'a ma ana illa rajulun minal muslimina ni ɗaya ne daga cikin musulmi haka sai jina aliyu ya faɗa wa fi riwaya a wata riwaya annahu qala shi abdullahi dan umar yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasma'una manzon Allah yana jin mu wala yunkiruhu baya hanawa sunna ce ta taqririyya kenan ma'ana manzon Allah ya tabbatar da hakan da haka ijma'i ne kan sayyidina Abubakar ya fi kowa sai Umar sai sai jina Usman qala Abdullah ibn Mas'ud an bai'ati Usman Abdullah dan Mas'ud yana faɗa dangane da bai'a Filabanci cappa da aka yi wa Usman yana cewa walina a'laha za fauqin mun dora a'laha mabi kololuwar wata za wanda yake sama da kowa ma'ana mun ɗora shi zama shugaba walizalika dan haka nan قال الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ayyub ibn abi tamima as wal imamu ahmad da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a wal imamu darqutni da imamu darqutni al-hafiz ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ali ibn umar ad-darqutni waɗannan malamai suna cewa man qaddama aliyan ala usmana wanda di ya gabatar da sayyidina aliyu akan sayyidina usman mana yazo wajen falala ya ce ai sayyidina aliyu ya bi usman ya gabatar da aliyu akan usman faqadi azra bil muhajirin wal ansar to ya rena sahabbai al muhajirin wal ansar ya rena su ya tauye musu haƙƙi domin ai su da suka zo sayyidina usman suka gabatar to kamar shi yazo yana ganin cewa abin da suke ba daidai bane ne wa zalika domin me li anna abdurrahman bin auf domin abdurrahman bin auf kale yace ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansari baitan ba wani gida daga cikin gidajen almuhajiruna wal ansar da na bari illa taraktuhu ba ce sai da na buga shi da daddare wa ma ra'aytu ahadan ya adlu bi usman ahadan ban ga wani yana daidaita wani da sayyidina usman ba sai wani ya zo ci a'a sayyidina aliyu ya bi shi waɗannan malamai suka ce to ka nuna waɗannan ba su da ra'ayi waɗannan ra'ayinsu ba daidai ne. ga abdurrahman bin auf sai da ya bene mu shawara kullum yufaddiluna usman dukkanin suna bibita sai sayyidina usman wa buya usman bin affan bil khilafati bai'atan amma aka yi sayyidina usman mubaya'a da khalibanci mubaya'a gaba daya قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أحمد ابن حنبل يكي ما كان في القوم أو كد بيعة من عثمان kanat bi ijma'ihim ijtama kana fil qaumi babu wani a cikin mutane cikin sahabbai au kada bai'a da yabi bai'a yafi samun cappa yabi samun yadda min Usman fiye da sayyidina Usman kanat bi ijma'ihim da ijma'in sahabbai ne kun ga sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da aka zabe shi akwai wanda sun dan ja amma daga bada sun sallama ba wai daɗe suke akai ba amma sai jina usman ba wani wanda ya ja bi ijma'ihim ijma'in su gaba daya dan haka wallazi alaihi ahlus sunna abinda ahlus sunna suke kai anna man qaddama aliyan ala abi bakrin wa umara duk wanda zai gabatar da aliyu akan abubakar da umar fa innahu dallun mubtadi'un matacce ne dan bid'a ne duk wanda zai gabatar da sayyidina aliyu akan abubakar da umar to wannan matacce ne dan bid'a ne domin ijma'in sahabbai ya riga ya gabata sayyidina abubakar ne gaba da kowa har sayyidina aliyu ma abin da ya faɗa kenan hatta a cikin jama'in yan shi amma da suke ta hayaniya suna cewa an kwace mai an yi mai kaza hatta a littattafansu shi ma yana kaddara sayyidina usman sayyidina abubakar kuma yana gabatar da shi da aka ma da ya fi da ya sanya mai abubakar don ya nuna kaunarsa da so ga wannan bawan Allah ɗin da ya haifi wani ɗan ya sanya mai umar don ya nuna kauna da soyayya ga wannan bawan Allah ɗin haka nan Hussein haka nan Hassan duk sai ya amfani da waɗannan sunaye don kauna da soyayya gare su da haka duk wanda zai zo ce a'a mu sai jira Aliyu ne a gaba ba wani sai jira Abubakar sai jira Aliyu ne gaba da kowa wannan zalun ne mubtadi'un batacce ne dan bid'a ne ya bar ta barki na ahlus sunna wanda suke kai wa man qaddama aliyan wanda ya gabatar da ali ala usman akan sayyidina usman fa innahu mukhti'un wannan bai kuskure ne wala wala yudallilunahu ba malamai ba sa cewa batacce ne shi wala yubaddi'unahu ba sa cewa dan bid'a ne mas'ala akan abubakar da umar anan bid'a ta shigo anan bata ya shigo amma kan sayyidina ali da usman wannan kuskure ne ba sa ce mai batacce ba sa ca bid'a ne wa in kana ba'du ahli ilmi qad takallama bi shiddatin duk da wasu malamai cikin cikin malamai an samu wanda ya magana da tsanani ya tsananta alaman qaddama aliyan ala usman kan wanda ya bibita sayyidina aliyu akan usman a malamai an samu wanda ya tsananta bi annahu qala yake cewa man qaddama aliyan ala usman duk wanda ya gabatar da sayyidina aliyu akan usman qad za'ama anna ashabar rasuli sallallahu alaihi wasallam khanul amana to yare cewa sahabbai sun yi ha'inci sun ci amana duk wanda zai ce sayyidina aliyu ne game da usman to ya nuna sahabbai sun ci amana haythu ikhtaru usmana ala Aliyu. ta yadda suka zabe usman akan sayyidina ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma Allah ya jara su gaba daya kun ga wannan malamin anan ya tsananta wala Allah in kabibiya wasu malamai sukan tsananta irin wannan idan sun riski lokacin bid'a lokacin da ake yada sharri da banna a bayan ƙasa to sai su kausasa magana don su ja hankalin masu wannan ra'ayi din kamar yanzu yadda wannan lokaci da wannan zamani muke ciki irin wannan lokacin wasu malamai cikin in magabata suka riski irin wannan lokaci da ake so da karfi sai bid'a an dora ta kan abin da yake na gaskiya to sai malamai su kausa harshe sai su ce to duk ma wanda ya ce sai jina aliyu ne game da sai jina usman shi ma ya zambatacce shi ma dan su ja hankalin mutane dan in aka yi sakwa-sakwa da abin sai mutane su wasa da abin sai kuma ya zama an zo an shiga alfarma addini da haka wasu magabata sukan yi tsanani ne yayin da suka ga lamarin yana buƙatar tsanani musamman lamari irin wannan domin daga nan ne kuma sai a zame sai a tafi da haka dai abin da yake ijma'i na ahlus sunna wal jama'a abin da suka tafi kai sai jira abubakar ne farko sai sai jina Umar sai sai jina Usman sai sai jina Ali bin Abi Talib a martaba da daraja haka suke a wajen ma'ana khalibanci haka suke dama a khalibanci babu sabani gurin ahlus sunna a magana khalibanci a gurin ahlus sunna yadda suke din na haka suke a jere dama nan ana magana wajen falala ne wajen falala ne idan ka kaddamar da aliyu akan abakar da umar to ka zama dal ka zama batacce dan bid'a a wajen abin da ya shafi falala in ka kaddamar da aliyu akan usman to kayi kuskure to shi ma anan wasu malaman shi ma anan suka bude wuta suka ce hatta anan din ma mutum yayi to kamar yana ganin sahabbai sun sun ci amana to babu abin da ya bi ga mutum illa ya bi tabarkin da sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke kai shine mafita wannan shine karshen wannan fakara din kuma anan ya kamata mu tsaya da aka mu da karatu sai bayan sallah in Allah kai mu dare da lafiya mun ribe karatu daga yau sai bayan sallah in Allah kai mu dare da lafiya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk